Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد يا رب صل عليه وآله masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan mu kuma da sake saduwa da ko a zangon shirin hausa radio voh na wannan safiya kuma na farko a wannan rana ta talata da fatan an waye gari cikin goshin lafiya ga jiran abin da muke dauke da su a zangon shirin namu na wannan safiya da farko dai akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma sai mu shiga taskar mota sauran shirye-shirye inda zamu fara da shirin nan na duniyar mu a yau bayan su kuma muna tafi da shirin nan na muryar masu saurare daga nan kuma za mu gabatar muku da shirin nan na tarbiyyar iyali daga nan sai mu gabatar muku da shirin mu na karshe wato shirin nan na afirka a yau wanda su ne jiran abin da za a saurari da allah a zangon shirin namu na wannan safiya da fatan masu za a biyo mu sannan hankali domin jin cikakken shirin namu daga farko har zuwa karshen sa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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon Najeriya, Nijar, jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon GMT da kuma Ghana. A kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar.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 ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. madalla yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya tare da Hassan Barka. To da farko ga mahimman kanin labaran kasashen duniya na kiran a kai zuciya nesa bayan ƙara tsunduma rikicin siyasa a ƙasar iraki shugaba ibrahim ra'isi na iran ya ce dawo da alaka tsakanin kasarsa da kuma saudiya na da mahimmanci ga tsaron yankin yan sanda sun kashe mutum sha hudu yayin bude wuta kan masu zanga-zanga a madagascar don zuga cikakkun labaran kasashen duniya da kungiyoyin kasa da kasa na kiran akai zuciya nesa bayan kara tsunduma rikicin siyasa a iraki amurka da faransa da majalisar ɗinkin duniya duk sun yi irin wannan kiran tare da bayyana damuwa game da halin da ake ciki a iraƙin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya buƙaci kai zuciya nesa tare da kiran dukkan ɓangarorin da su ɗauki matakan da suka dace domin kwatar da hankali game da dambarwar da aka shiga rahoton daga iraƙin dai yana cewa mutane akalla goma sha biyar ne suka mutu lokacin da wani gungun masu ɗauke da makamai da ke biyayya ga babban mai faɗa a nan a iraki muktada al-sadar suka bude wuta a yankin nan na green zone da ke birnin bagadaza da ya kunshi manyan cibiyoyi na gwamnati da ofisoshin jakadanci na kasashen ƙetare tun dai aka kafa dokar hana fita tun daga yammacin jiya kasar dai ta iraki ta ƙara tsunduma cikin rikicin siyasa ne bayan da babban mai faɗa a jin muktada al-sadar ya sanar da janyewa gaba ɗaya daga harkokin siyasa a ƙasar shugaba ibrahim ra'isi na iran ya ce dawo da alaka tsakanin ƙasarsa da saudiya zai amfani sha'anin tsaro a yankin raisi ya bayyana haka ne a wata ganawa da yi da ministan harkokin wajen iraki fuad hussein da ke ziyara a birnin tehran shugaban kasar ta iran ya yaba da rawar da iraki ke takawa a ci gaban yankin yana mai cewa matakan da irakin ta ɗauka na inganta haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen yankin ba tare da sanya baki na ƙasashen waje ba yana taimakawa gayan wajen ƙara ƙarfafa alaƙa a yankin a ɗaya ɓangaren kuma da ya taɓo halin dambarwar da aka shiga a iraƙin shugaban ƙasar ta iran ya jaddada cewa tabbatar da tsaro da zaman lafiya a ƙasar zai kasance ne kawai ta hanyar tattaunawa tsakanin dukkanin ɓangarorin siyasa na ƙasar bisa tanadin tsarin mulki a nasa ɓangaren ministan harkokin wajen iraƙin fuad hussein ya yaba da irin goyon bayan da iran ke bawa ƙasarsa wajen samar da zaman lafiya da tsaro ba tare da kasewa ba yana mai cewa ƙasarsa za ta ci gaba da ƙoƙarin kyautata alaƙar iran da kuma saudiya to labaran duniyar na fito muku ne daga nan radio hausa voh daga birnin tehran hukumar zaɓe a ƙasar angola ta ayyana shugaba mai barin gado joao lorenzo a matsayin wanda ya lashe zaben shugabancin ƙasar hakan dai ya tabbatar da nasarar jam'iyya mai mulki a ƙasar ta mpla wanda zai yi baiwa shugaba lorenzo damar yin wani wa'adin mulki na biyu tuna dai shugaban kasar ya yi alkawarin tattaunawa da dukkan bangarorin siyasa na kasar da kuma hada kan 'yan kasa sakamakon a hukumance da hukumar ta fitar da yammacin jiya ya nuna jam'iyyar ta mpla ta lashe zaben da kashi 51.17 cikin 100 yayin da jam'iyyar adawa ta yunuta ta samu kashi 43.95 cikin 100 to sai dai tun kafin ma sanar da sakamakon zaben babbar jam'iyyar adawa ta kasar ta kalubalanci sakamakon da ya baiwa jam'iyya mai mulki nasara haka kuma biyar daga cikin mambobin hukumar zaben kasar ta cne sun yi barazanar cewa ba za su saka hannu ba ga sakamakon zaben na karshe yanzu dai jam'iyyar ta adawa ta unita na da kwana uku na ta gabatar da korafi gaban kotun tsarin mulkin kasar idan tana da shi rahotanni daga madagascar na cewa mutane kimanin sha hudu ne suka mutu lokacin da 'yan sanda suka bude wuta kan masu zanga-zanga a kasar bayanai sun ce ɗaruruwan mutane ne suka guran da zanga-zanga a gaban ofishin 'yan sanda a yankin ikongo da ke kudancin kasar masu zanga-zangar dai na masu bukata ne da a sako wasu mutane hudu da ake zargi da sace kananan yara zabiya daga bisani ne kuma 'yan sanda suka buɗe masu zanga-zangar wuta inda suka kashe akalla mutane sha hudu tare da jikata wasu 28 kamar yadda wasu majiyoyi a yankin suka shaidawa kamfanin dalancin labaran afp shugaban kasar madagaskar ya wallafa a shafukan sa na sada zumunta cewa ya yi matukar bakin ciki da jin wannan labari inda ya kira ga jama'a da su kwantar da hankulansu tare da yin alkawarin gudanar da bincike kan lamarin masu fama da luwar zabiya na fuskantar hare-hare har ma da kisan kai a madagascar inda wasu alkaluman da asusun tallafawa ƙananan yara na majalisar ɗinkin duniya wato unicef ya fitar a watan maris sun nuna cewa a cikin shekaru biyu da suka gabata an aiwatar da laifukan ga zabiya fiye da sau goma to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan to a gashi da hasan barka dauke da labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirshen da suke a gabanmu inda zan fara da shirin nan na duniyar mu a yau shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin mahimman lamurra da suke wakana mataki na kasa da kasa tare da yin bita a kansu duniyar mu a yau bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na duniyar mu a yau shiri wanda yake kawo muku sharhin labarai masu muhimmanci na zamantakewa siyasa tattalin arziki da sauransu sannan mun yi ƙarin bayani idan akwai hali kuma mu ji ra'ayin masana dangane da labarin da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. madala masu sauraro shirinmu na yau zai dubi ne dangane da inda aka kwana a tattaunawan farfado da yarjejeniyar jcpoa na shirin nukiliya kasar iran tsakanin gwamnatin jamhuriyar musulunci ta iran da kuma sauran bangarori da kasashen da abin ya shafa ko kuma kasashen da suka rage a cikin yarjejeniyar da kuma gwamnatin ƙasar amurka wacce take son ta dawo cikin yarjejeniyar a jiya litinin shaidai shugaban ƙasar iran said ibrahim ra'isi ya bayyana cewa ana dab da kammala tattaunawa dangane da farfado da yarjejeniyar jcpoa ta shirin nukiliyar kasar iran sannan abubuwa da suka rage ake kuma takaddama a kansu tsakanin iran da amurka da sauran kasashen turai shine lamuni da ƙasar iran take bukata daga gwamnatin ƙasar amurka na kan cewa idan ta sake komawa cikin yarjejeniyar ba za ta sake fita ba. sannan dole ne ta ba da lokaci ga jumhuriyar musulunci ta iran na ta tabbatar da cewa an ɗauke mata dukkanin takunkuman tattalin arzikin da Amurka ta ɗora mata ba wai a rubuce da kuma a baka kawai ba sai ta tabbatar da cewa an ɗauke mata takunkuman da gaske sannan za ta sake komawa kan yarjejeniyar ta jcpoa wato a buɗe mata dukkanin kudadenta da aka tsare a bankunan duniya a sake mai da ita cikin tsarin hada-hadan kudade tsakanin bankuna na duniya wanda ake kira swift a takaice da kuma dukkanin harkokinta na tattalin arziki da takunkuman suka shafa su koma kamar yadda suke a da kafin ta fara komawa inda a cikin shirin nukiliyar kafin amurka ta fice daga yarjejeniya a shekarar ta 2018 shugaban ya kara da cewa kasashen yamma da kuma harci kasar isra'ila suna son haramta wa jamhuriyar musulunci ta iran amfana da fasahar nikiliya ta zaman lafiya kamar yadda kowace ƙasa a duniya take da wannan damar amma wa'annan ƙasashe sun yi latin don da farko gwamnatin jamhuriyar musulunci ta iran ba za ta bar haƙƙinta na amfani da fasahar nukiliya ba sannan a hali yanzu ta maida fasahar a cikin gida wato masana a cikin ƙasar iran suna gudanar da bincike da kuma amfani da fasahar ta nukiliya da kansu ba tare da buƙatar wani daga kasashen waje ba da haka shugaba ra'isi ya kara da cewa jamhuriyar musulunci ta iran a halin yanzu ta yi nisa a amfani da fasahar nikiliya a bangarori da dama wanda kuma suka hada da samar da wutar lantarki da ayyukan noma da magunguna da kuma sauransu kuma ba wanda ya isa ya kwace wannan fasahar daga hannunta a shekara ta 2015 ne dai gwamnatin jamhuriyar musulunci ta iran tare da kasashe biyar a hada da daya wato kasashe biyar masu kujerun dindindin a kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya wanda suka hada da rasha china amurka birtaniya da kuma faransa game da kasar jamus suka cima yarjejeniya wacce ake kira jcpoa ta shirin nukiliya kasar iran da kasar ta iran na zaman lafiya banda haka yarjejeniyan ta sami goyon bayan kuduri mai lamba 2231 na kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya kuma an fara aiwatar da ita a dukkanin bangarorin da abin ya shafa iran ta fara amfani da yarjejeniyar kamar yadda aka tsara haka ma sauran kasashen da abin ya shafa su ma sun fara amfani da yarjejeniyar amma a cikin watan mayan shekara ta 2018 ne da ya tsohon shugaban ƙasar amurka donald trump ya fidda amurka daga cikin yarjejeniyar sannan ya sake dorawa wa ƙasar iran takunkuman tattalin arziki wa'anda aka ɗauke mata bayan yarjejeniyar ta jcpoa banda haka shugaban ƙasar amurka na lokacin ya ƙara wasu takunkuman tattalin arziki kan ƙasar iran da nufin samar da wata sabuwar yarjejeniya da ƙasar ta iran a shirinta na makamashin nukiliya da makamai masu linzami da kuma siyasarta a duniya musamman a yankin gabas ta tsakiya amurka a lokacin da tana bukatar iran ta amince ta sake dawowa kan teburin shawara don a sabonta yarjejeniyar ta jcpoa ko kuma ta yi fama da takunkuman tattalin arzikin har zuwa lokacin da tsanani da takura za su sa ta amince ta dawo kan teburin tattaunawa da ita ko kuma mutanen kasar su yi wa gwamnatin jamhuriyar musulunci ta iran bore su kifar da ita sannan a kafa sabuwar gwamnati wacce za ta yi biyayya ga amurka da kuma hanci kasar isra'ila sai dai jamhuriyar musulunci ta iran ta ki amincewa da bukatun amurka har zuwa zaben da ya kawo shugaba biden kan kujerar shugabancin kasar amurka a shekara ta 2022 sabuwar gwamnatin amurka dai ta faɗa a baki kan cewa za ta dawo cikin yarjejeniyar sannan a ɗaukewa iran takunkuman tattalin arzikin da aka ɗora mata amma tana jan ƙafa ita ma don ta cimma burin da gwamnatin trump ba ta samu ba na iran ta miƙa kai ko kuma gwamnatin juna musulunci ta iran ta fadi saboda takunkuman tattalin arziki da kuma takura wanda mutanen ƙasar suke ciki. daga shekara ta 2018 ya zuwa yanzu dai ya tabbata ga hatta gwamnatin amurka da ta shuɗe kamin ta sauka kan cewa takunkuman tattalin arziki ko menene tsananin su ba za su iya kifar da gwamnatin jihunan musulunci ta iran ba kuma ba za ta sa ta ta mika kai ga bukatun amurka da kuma harci kasar isra'ila ba amma masana harkokin siyasa suna ganin duk da cewa gwamnatin amurka mai ci tana ganin gwamnatin da ta shuɗe ta yi kuskure a fitar da ta yi daga yarjejeniyar jcpoa saboda fitar ya mai da amurka saniyar ware a cikin yarjejeniyar da kuma wasu al'amura da dama a yankin gabas ta tsakiya don yadda ƙasar iran take samun yarda a wasu ƙasashen larabawa da kuma goyon bayan da take bawa ƙungiyoyi masu gwagwarmaya a yankin wanda suka hada da ƙungiyar hezbollah ta ƙasar lebanon wacce ta kai wa hanfi ƙasar isra'ila iya wuya da kuma ƙungiyoyin jihadul islami da kuma hamas na ƙasar falastinu da aka mamaye har ila yau da kuma dakarun hashdu shabi na ƙasar iraki wanda janar shahid kasim suleimani na ƙasar iran ya tarbiyantar da su sannan a halin yanzu dakarun sun zama ɓangare na jami'an tsaron ƙasar iraki da wa'annan da kuma yakin da ƙasar rasha ta fara a ƙasar ukraine sun haɗu sun takurawa gwamnatocin ƙasashen yamma musamman amurka saboda karancin makamashi da suke fama da shi bayan takunkuman da suka dora wa kasar rasha sannan suna son da za su fahimci juna da kasar iran kan farfado da yarjejeniyar jcpoa mai yiwuwa mai da iskar gas da kasar iran za ta shigar a kasuwannin duniya za su rage farashinsa ya kuma kyautata tattalin arzikin wa'annan kasashe wanda suka fada cikin matsalolin tattalin arziki saboda takunkuman da suka dora wa kasar rasha a halin yanzu dai muna iya cewa duk tattaunawar da ya kamata bangarorin da abin ya shafa su tattauna sun tattauna a cikin kimanin shekara guda da ta gabata abin da ya rage shine dai amurka ta amince da sharuɗan da gwamnatin ƙasar iran ta shimfiɗa na dawowarta a cikin yarjejeniyan ko kuma a yi watsi da ita gaba ɗaya a ɗauki cewa yarjejeniyar jcpoa ta mutu kenan sharuɗan da ƙasar iran ta shimfiɗa wa amurka don sake dawowanta a cikin yarjejeniyar da sun hada da farko ɗage mata dukkanin takunkuman tattalin arziki fiye da dubu guda wa'anda gwamnatin ƙasar amurka ta ɗora mata daga shekara ta takwas har zuwa wannan gwamnatin na biyu kuma ba da lokaci kamar watanni uku na ƙasar iran ta tabbatar da cewa amurka ta dage wa iran ɗin takunkuman tattalin arzikin da ta ɗora mata da gaske a aikace ba wai a baka da kuma a rubutu amma babu shi a aikace ba sannan na uku kuma amurka ta amince kan cewa ba za ta sake ficewa daga yarjejeniyar ba har zuwa ƙarshen ta sai kuma na hudu gwamnatin kasar iran tana buƙatar hukumar iaea e mai kula da al'amuran makamashin nukiliya ta duniya da ta yi watsi da rahotannin karya da ta bayar dangane da shirin nukiliya kasar iran a halin yanzu dai al'amari na hannun gwamnatin kasar amurka na ta amince da wa'annan sharuɗa ko kuma dai a haƙura da komawa cikin yarjejeniyar a wani bangare kuma wasu masana suna ganin shirin kasar iran na neman mafita daga takunkuman tattalin arzikin da amurka ta dora wa kasar suna samun ci gaba duk da cewa ba da sauri ba da farko dai takunkuman da kasashen yamma suka dora a kasar iran rasha da kuma china sun kara kusanto da wa'annan kasashe guda uku wanda suke da ƙarfin tattalin arzikin mai ɗan yawa a duniya sana a halin yanzu suna iya kaucewa mafi yawan takunkuman tattalin arzikin da ƙasashen yamma suka ɗora musu wanda suka hada da samar da sabon tsarin hulɗa ta kasuwanci ta duniya a tsakaninsu don gudanar da harkokin kasuwancinsu da hada-hadan kuɗaɗe irin wanda tsarin swift na ƙasashen yamma suke da shi wanda kuma babu dala ko kuma euro a cikin hulɗar kasuwancin har ina yau a cikin shirin warware takunkuman da amurka ta dora a ƙasar iran ba tare da miƙa kai ba iran ta kulla yarjejeniyar sayarwa ƙasar rasha man fetur na tsawon shekaru 25 a farashin da suka amince a tsakaninsu ta yadda za ta sami lamunin kudaden shiga daga ƙasa wacce amurka bata isa ta ce mata bari ba da haka kuma take fatan kafin wannan lokacin wato shekaru 25 masu zuwa takunkuman amurka a kan ƙasar iran za su zama basa da wani tasiri akan tattalin arzikin ƙasar don haka daga ƙarshe dai zaɓi tana ga gwamnatin ƙasar amurka ko ta amince da wannan sharuɗa a sake farfaɗo da yarjejeniyar jcpoa ko kuma dai a ɗauke ta kawai ta mutu kuma babu ita masu sauraro a nan zamu dasa aya a cikin shirin na sai kuma ta fito idan la kai mu Wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. madalla da aka saurari wannan shiri na duniyar mu a yau yanzu kuma sai shirinmu na gaba wato shirin nan na muryoyin masu saurare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 assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta iran da farko dai suna na zaradini falasu rijiyar lemo mazaunin nan akara ghana a zahirin gaskiya abin da yake cimintuwa wadda ko kuma yake damun mu shine afuwar da gwamnatin jihar zamfara ta yi wa kasar gumin dan fashin dajin nan wato bello turji na cewa ta yafe masa dukkanin ta'asar da ya yi da kashe-kashen mata da ƙananan yara da waɗanda ya maida marayu da zawarawa to tambaya ta anan shine ina makomar su iyalan waɗanda wannan bawan allah ya salwantar da rayukansu shin wani mataki gwamnati ta ɗauka a kansu ko kuma wani tallafi gwamnatin jihar zamfara ta ɗauka ko wani nauyin karatu ta ɗauka na 'ya'yan wa'innan wa'inda bello turji ya ya kashe iyayensu to gidan rediyon jamhuriyar musulunci na iran mai magana zara dini plasid jiyar lemo mazaunin akara ghana ina muku fatan alkhairi a tashi lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullah gidan rediyon muryar Iran ina muku barka da safiya. A yau ma zan yi tsokaci ne akan halin da ƙasar ta take ciki da ɓangaren tsaro. A halin da muke ciki yanzu a Najeriya ya kamata talakawa farka daga bacci ku tashi ku gane inda aka dosa. Duk irin halin da ga muna ciki a yanzu ku sani cewa cikin 'yan siyasan mu na Najeriya da masu shugabancin Najeriya duk maganganun da suke yi akan ɗaukan mataki aiki harkar tsaro to a zahirin gaskiya kaɗan daga cikinsu ba da gaskiya suke yi ba domin inda suna yi da gaske ne to ya kamata a ce mun ji sauki akan irin lamarin tsaro da muke fama da shi to amma yanzu ga shi kullun abin nan sai ƙara ruruwa yake kaman babu jami'an tsaro a cikin mu kuma kamar babu shugabanni a cikin mu jinin jama'a na tafiya a banza dukiyar jama'a na talawanta sannan kuma kullun ana mana gatanin gatanin banza wanda ba shi da amfani to da wannan nake kira ga 'yan uwa na talakawa na najeriya su sani cewa zaben nan mai zuwa to mutum ya sani fa ya zaɓi abu mai muhimmanci ya zabi abu da zai kare mutuncin shi ya kare mutuncin iyayen shi ya kare mutuncin iyalinsa da dangin shi da addinin shi da dukiyarsa ba wai mu koma inda mun ka fito ba mai magana abdulmumin muhammad daga jihar zamfara gusau local government Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sashen Hausa na hira miliyan masu sauraro. Mai magana isu ne maɗaɗe da magaram jamhuriyar Nijar na kira ku gana maɗaɗe da magana ta wannan doka da aka ɗora a nan jamhuriyar Nijar ta faɗin albarkacin baki wa 'yan jarida hakika wannan gaskiya abin ya yi tsauri da ya kuma ya kamata a sassafta domin cewar yau ɗan jarida shine hotula mai haske kai dukkan wani laifi na masu ƙasa da talakawa da 'yan siyasa duka dai 'yan jamhuriyar nijar kuma amma doka wanda aka ɗora hakika za ta iya kawo wata barazana ga 'yan jarida wanda hakika su kuma aikin su ne su gani su haɗi kenan ko ya kamata dan sauƙaƙa wannan doka da aka ɗora kuma ya kamata su kansu 'yan jaridu kuma ya kamata su ƙudiri aniyar cewa lallai za su kare kare kansu akan aikinsu domin su ma suna bin doka kuma duk abin da doka ta yarda da shi ya kamata su ma su bi kenan kuma duk abin da suka gani suka hudu a kan doka to bai kamata ba yau a kawo musu wata barazana wanda za ta kawo nakasa akan harkar aikin jarida tunda demokrasiya ta ba da dama abin da dan jarida ya gani wanda bai huce doka ba ya hudu na gode ku tashi lami magana isu ne madarci da maganin jamhuriyar nijar Tokar da a sha'afa cewa ana tare ne da shirin murnin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan Radio Hausa VOH daga birnin Tehran. Malami na gaba sai ka ja mu je. Assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci ta Iran radiyo mai albarka muna jin daɗi kwarai da kuke bamu dama muna tofa albarkacin bakin mu bisa siyasar duniya da abin da ka ci mana tuwo a kwarya yau sokacin da muke son yi bisa gwamnatin mu ne na Nijar bisa wani yunkuri da ya na wani aiki na bututun mai wanda zaye bi har zuwa faraku daga mayayi zuwa wajen isawa a gaskiya sai mu ce wannan aiki gwamnati ya yi gaugawa saboda gonakan mutane ne nan wurin aka rije daidai bai wuce wata uku ko wata biyu a fidda amfanin gona wanda suka yi aka zo aka turje wannan abu muna kira ga gwamnati gonaki talakawa ne ya kamata ya musu wani abu saboda wannan talakawa za su shiga wani hali na yunwa da matsin tattalin arziki dama ana cikin tsadar rayuwa a gaskiya wannan abu sai mu ce gwamnati ya yi gauga muna kira gare shi wannan aikin a yi kokari a dakatar da shi saboda allah saboda talakawa mai muku magana alkasun baba lima ahar daga jihar agadas a jamhuriyar nijar salamu alaikum radio iran da farko dai suna na hassan usman da daga damagaram a jamhuriyar niger kuma a yau na shigo filin ne domin in taya al'ummar funakaye da ke jihar gombe a arewacin najeriya shi mamar rasuwar sarkin na gombe wato mu'azu muhammad kwairanga wanda aka yi jana'idarsa a ranar lahadin da ta gabata da fatan allah ubangiji ya shigarsa ya shafe ƙasa goshinsa da dukkanin magabata da suka riga ya gidan gaskiya allah ya sa su huta mu da muka yi saura allah ubangiji ya sa mu cika da imani ina fatan za ku tashi lafiya a boh hausa sunana sanusi madatai daga damagaram a jamhuriyar niger Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa bi biyu ya hausa mai magana na agwa mai faci daga nan zandar zan dan tsokaci na a game da ƙasar mu ta Nijar saboda Allah saboda annabi shuwa ga mana adalci ba babu wani tausayin talaka babu adalci a cikin su saboda su aka wakilta duk abin da ya faru a cikin jihohi su ga yawa gwamnati abin da ya karfin su ne ya kamata su gaya yawa gwamnati gwamnati ta iya maganin abin yaya hanyoyi sun lalace na gusum da arewa ko ina gabar da yamma babu hanya kawai a hanyar mota babu a kafa ka kana bi haka nan ruwa ya shigo cikin gari ko ina babu wani taimakon da gwamnati za ta kawo ko kuma in ce wakilan gwamnati wanda za su ka dauki a kan lokaci saboda Allah motoci babu hanyar bi kai ya kamata dan Allah dan annabi gwamnati ta hudda siyasa daga ciki ta duba talaka ta ji kukan talaka ta gyara masa hanyoyin da zai dan more rayuwa kushi na na gwa mai faci daga nan zandar to da kuma wannan ne muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin waɗanda aka shi muryoyinsu. ne Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa mu huta lafiya. kuma sai a gyara zama domin a saurari shirinmu na gaba wato shirin nan na tarbiyyar iyali. Tarbiyyar iyali. masu rare barkamu da warhaka kuma barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na tarbiyyar iyali shirin da a cikin ne muke yin dubi kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da manazarta da kuma magada annabawa don su yi mana hannunka mai sanda kan hanyar gina tubalin iyali mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da ya saba zuwa muku daga nan rajon voh hausa da ke nan birnin tehran da ni awala kun yi jagorantar gabatar muku da shi da fatan za ku kasance tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa a wannan karan. a cikin shirin namun yau nan ci gaba ne sauraron allama hamis muhammad sa'id jagoran hadis center for islamic propagation da ke birnin kanon dabo ta nigeria inda zai ci gaba da yi mana bayani kan tarbiyyar yara da kuma fatan yadda suna amfana da shi yau allama zai ci gaba ne da yin bayani kan samun kyakkyawar alaka tsakanin miji da mata in allama ya kimtsa bismillah bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala muhammadu alihi tahirin a shimfiɗa ta biyu muna maganar wajabcin soyayya da ƙauna tsakanin iyaye domin samun yanayin da za a iya bayaro tarbiyya an samu hadisi da ruwayoyi daban-daban daga manzon Allah sallallahu alaihi wa da alayensa wasiyansa goma sha biyu da ruwayi masu yawan gaske kan wannan matsala na cewa lalle a samu soyayya da kauna da kyautatawa alaƙa tsakanin miji da mata don haka tun farko kafin ya aure lalle a samu alaƙa ta addini ta daidai alaƙar mazhaba wani lokaci har ta ɗarika ta samu daidaito ko a samu fahimtar juna ba zai ba a yi aure hakanan wannan kirista wannan ba wannan musulmi sannan a yi tsammanin za a samu alaƙa ta daidaita tarbiyyar yara idan wannan ta ce coci za su tafi wannan ya ce masallaci fa ko ya ce coci za a tafi ta ce masallaci za su tafi tun farko wannan yaran an haife musu da bala'in da ba shi da misali a cikin rayuwarsu kai ko addini ɗaya ne amma a mazhaba ɗaya ɗaya in ba samu fahimtar juna ba tun farko to za a samu rikici za a samu yamutsi za a samu hargowa amma tun farko a fahimci juna a samar da 'yancin zabi misali mu suna da zabi su samu inda za su karkata zuwa gare shi ko ke ko ni ke kina ɗariƙa kaza shi na ɗariƙa kaza ke kina mazhaba kaza shi na mazhaba kaza wannan ba matsala amma samu yarjejeniya da fahimtar juna cewa ba mu da matsala 'ya'yan musu zaɓi abin da suke so ba mu da matsala tun farko kada zo a zo a samu fitina ta rigima kuma wannan yana iya kaiwa ga rabuwar iyaye soyayyar su ta yanki alaka su ta yanki imam zaid abidin sayyid abidin sayyid sajidin idan hussein imami na na hudu a jerin halifofin manzon allah sha biyu da al'umma siya da su yana cewa haƙƙin wacce kake mallaka da aure wato mata kenan ka sani allah ya sanya ta mazauni mahuta manutsa makara wato wajen nutsuwa ne wajen hutawa ne wajen samun nutsuwa ne wajen kariya ne kowanne daga cikinku wajibi ne ya gode wa Allah da ya bashi sahibinsa wannan shi shine ainihin mubalaga kai ka gode wa Allah da ya baka ita ita ta gode wa Allah da ya bata shi tambaya akan me ake godiya akan ni'ima da kyakkyawa tambaya idan ba kyawun abu ne ko ni'ima a wajen miji ya za a gode ubangiji akan wannan idan shi ba kyakkyawan abu ba ne ba ni'ima ba ce ta ubangiji gare ta ya za ta gode wannan mubalaga tana da girma sosai da gare ka ya zainal abidin alaikas salam wajibi ne su gode wa Allah akan sahibinsa ya san cewa ni'ima ce ta ubangiji gare shi ita ta samin ni'imar ubangiji ce shi mijin gare ta wajibi ne ya kyautata abotakar wannan nemar Allah ya girmama ta ya tausasa mata ita fa wajibin ce wannan duk da hakkin ka kanta ya fi kauri saboda mai kai ne kawam kai wanda mai zai tafi da rayuwarta kai ne kawam wannan ruwaya tana da girma sosai bayanin da ke cikin yana da muhimmanci duk da hakkin ka akanta ya fi kauri biyayyarka gare ta ya fi lizumtuwa a cikin abin da ta so da abin da ta ƙi matukar ba sabo ba ne. kada shirin da zuwa muku ne daga nan radio BOH Hausa da ke nan birnin Tehran inda za mu ci gaba da jin bayanin alama kan tilas mata ta yi biyayya ga umarnin mijinta matukar ba sabo ba ne da fatan iyalai nasu amfanin da shirin. Umarninka da hannunka dole zance shi matukar ba sabo ba ne. Kuma wajibi ne ka kyautata mata ka girmama ta ka tausasa mata subhanallah wannan abu yana da girma fa inna laha haqqur rahma wal mu'anasa tana da mai haƙƙi haƙƙin a tausaya mata da samar da nutsuwa da mahallin zama da biyan jin daɗinta wanda ba makawa ta same shi shi sa imam zulabidin alaikassalam kake cewa wa zalika azimun wannan lamari mai girma ne wannan yana nufin nauyi babba yana kan namiji idan shi ne shugaba a cikin tafiya dole ya sayar da wasu haƙoƙi a samu jami da tawafuk idan ita ce waziriya dole ne ta kasance ta samar da wani yanayin da za a samu nutsuwa da soyayya da ƙauna da jin kai su samu hallin zama idan aka samu halli kyau ya zama haka da yara sun zo sun hau wannan mahalli shikenan sai samu da akwai alaƙar soyayya da ƙauna a cikin famili manzon Allah ya yi nuni zuwa ga wannan matsala mai girma wannan matsala mai girma tana cewa mafificinku shi ne mafificinku gun iyalinsa ni ne mafificin kugun iyalina ruwaya da ta zo daga imam zalabidin ta zo a cikin tuhaful okul na alharrani shafi na 188 amma wannan ruwaya ta kakansa manzon Allah sallallahu alaihi ya zo a cikin mallai hadar hulfaki na Sheikh Saduk juz'i na uku shafi na 281 babin haƙƙin mace akan miji manzon Allah yana cewa ni ne mafificin ku a gun mata na wato matan manzan Allah amincin Allah ya tabbata gare su mu duba mu ga yadda sai da da take kallon shi ta sadaukar da dukkan dukiyarta da dukkan kyanta da dukkan abin da ta mallaka har sai da ya zo cewa babu dukiyar da ta amfani ni irin dukiyar Hadiza. Manzan Allah bai taba amfana da wata dukiya ba a rayuwarsa da yake amfani da dukiyar sai da hadija alaihi mu duba mu ga bayan sai da hadija mu duba maga irin soyayyar da ummu salama take nuna manzon Allah amincin Allah ya tabbata gare shi babban misali ne na kima da daraja na mutum ga matan shi matan manzon Allah suna ganin shi da alheri fiye da yadda wata mata take ganin mijinta saboda me saboda hanyoyin kauna da tausayi da jinƙai da samar da nutsuwa da rahama da ya ga iyalinsa sai ya haifar da yanayi mai kyau da gidan da yake masaukin jibril amincin allah ya tabbata gare shi a wata baya ta imamu sadiq imami na shida daga cikin jikokin manzon allah wasiyansa allah ya rahama ga mutumin da ya kyautata tsakaninsa da matarsa shi nan ta zo a cikin littafin ya durul faƙi na saduk juz'i na uku shafi na ɗari biyu da tamanin da ɗaya kwatankwacin wannan ruwayoyi na girmama mata da kimarsu da inda musulunci siya da kyautata musu ya zo a littafai daban-daban muna yi duba musadarkil wasa'il na nuri a juz'i na biyu shafi na ɗari biyar da hamsin da ɗaya a shafi na ɗari biyar da hamsin wassalamu alaikum wa to ga shi ma malam ya fara bude wani kundi sai dai kuma lokacin namu kayyadadde ne a maimakon sashen hausa na boh da ke nan birnin tehran muna kara yin godiya ga alama habis muhammad sa'id jagoran hadin center for islamic propagation da ke birnin kanan dabo ta nigeria da wannan ɗimbin lokaci da ya bayar duk da ɗimbin ayyukan da ke gabansa allah ya saka ni kuma awal kunya da na shirya na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Cristo. yanzu kuma sai shirinmu na karshe wanda da shi za mu kawo karshen dukkanin abubuwan da muke dauke da su a zangon shirinmu na wannan safiya wato shirin nan na afirka a yau Afirka a yau. Masu raro barkamu da hutawa da kuma fatan lafiya tare da 'yan uwa da abokan zama. Har ila yau barkamu sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin Afirka a yau wanda a cikin ne muke tattaunawa da wasu ƙwararru da suka ƙware kuma suka yi wa fannonin nasu sani ba irin na shanu ba. musamman kan abubuwan da suka shafi nahiyar afirka a yau cikin wannan shirin amma taɓa bacin nan ne na zanga-zangar da ta barke a garin beni a gabashin jamhuriyar kasar congo da mutanen wannan yankin suka fito kwansu da kwarkwatarsu suna yin tir da jami'an tsaron majalisar ɗinkin duniya da ke ƙoƙarin kawo zaman lafiya a wannan yankin duk a cikin wannan shiri da ni awal kunya zan ja akalarsa yanzu ku biyo mu na jin abin da shirin ya kunsa. waɗannan jami'an tsaron majalisar ɗinkin duniya sun kai kimanin shekaru ashirin suna ƙoƙarin kawo zaman lafiya a wannan yankin jama'ar wannan yankin suna zargin jami'an ne da kasa kare su daga hare-haren 'yan tawaye inda harar aka sanya zare kuma aka yi asarar rayuka masu yawa music domin tattauna wannan batun na zanga-zangar kasar congo ne maka gayyato dr jafar lawal dabai wani masanin siyasar kasa da kasa wanda yake koyarwa a kwalejin kimiyya da fasaha ta kaduna nigeria don jin me yake faruwa a wannan kasar to dokta gashi yanzu dai kusan wasan ya fara yin kasa garin yaya ne aka samu wannan matsala tsakanin jama'a da kuma wannan waɗannan soji na musulun duniya masu kawo zaman lafiya a wannan ƙasa ta congo wato yanzu ta kai ga jama'ar congo kusan sun gaji ne da abubuwan da ke faruwa saboda duk tsawon lokacin da haɗakar sojojin majalisar ɗinkin duniya nan suke a wannan guri ba abin da ya canza gaskiya ƙungiyoyi na 'yan tawaye ƙungiyoyi na barazana da rayuwar al'ummar wannan guri ya ci gaba kusan ko da yaushe aka kai musu hare-hare a duk da cewa wa'annan sojojin haɗaka na majalisar ɗinkin duniya na nan a kusan a ce abinda suke karewa a wato kamfanoni na ƙasashe da ke tatsa arzikin ƙasar don haka wannan ta sa su al'ummar ƙasar suka lura cewa amfanin su a wannan guri don kare rayuwarsu kusan ba su gan shi ba saboda kusan ko da yaushe in 'yan tawaye sun kawo musu hari yakan kasance a sun yi nasara aiwatar da abubuwan da suke so ana karkashe al'umma ana su sakewa kuma arziki sannan kusan ba su ganin shi don da talauci yake a ƙasashen afirka da dama haka ita ma a ƙasar congo don wannan ta kai da suna kai ma wato su wa'annan ofisoshi na majalisar ɗinkin duniya hari su kansu jama'ar ƙasar. dokta har tana min abin da nake so manta an samu labarin cewa an jefa wani bom na fetur sansanin majalisar duniya da ke garin benin a gabashin jamhuriyar demokradiyyar congo a daidai lokacin da ake ci gaba da zanga-zanga wato abin ya kara lalacewa kenan dokta eh to gaskiya wannan tsakanin kusan a ce ba a taba samun bori daga jama'ar congo ba kamar irin wannan lokaci an kai ma ofisoshinsu hari um, a garuruwan goma da beni din so da dama kuma ta kai ga jama'a da kungiyoyi daban-daban na al'ummar kasar suna fitowa zanga-zanga na cewa suna so majalisar ɗinkin duniya ta janye sojojinta da ofisoshinta daga musamman gabashin kwangwa ɗin. dan al'umma suna cewa ba su ga amfanin wannan ba ah, kuma wannan shi ya kai ga wato kungiya ta haɗa ci gaban wato gabashin afirka sun yi taro inda suka yarda cewa su wa'annan ƙasashe su tura dakarun haɗaka nasu don su mai kusan na ita majalisar ɗinkin duniyan nan saboda an fi al'umman sun fi ganin dama cewa su wa'annan za su fi taimakon su bisa ita majalisar ɗinkin duniya. To, dokta da farkon labari na nuna cewa 'yan tawaye ne suke kai wa jama'a hari. Sai ga kuma ana nuna cewa 'yan tawayen kansa sun ɗauki makamai kuma suna cikin shiga wannan zanga-zanga. Akwai kungiya ta mai-mai su ma an ce suna shiga zanga-zangan to zanga-zangan kusan kowa na yan nasa kenan wani yan tawaye akwai na mutanen gari da kuma sauransu abin da za a iya cewa kenan cewa duk wasu kungiyoyi hatta suna 'yan tawayen ai ba su son zaman ita majalisar ɗinkin duniya a nan saboda daɗewar lokaci ba su ga yunkuri na hakika na majalisar ɗinkin duniya ba don sasanta wa'in shirkice da ke faruwa mafi yawancin lokuta su makwabtan ƙasashen su kan tsawata ma 'yan tawaye kuma su saurara a samu tsagaitawar ah, faɗace-faɗace ɗin kamar ƙungiyar babbar ƙungiyar 'yan tawaye ta kwango ɗin wanda ake kira m23 ita wannan ta kai ga wani lokaci saboda ƙarfin yunkurowar da ta yi a dole ta kai ga ƙasashen makwabta da kamar su uganda da rwanda a suka kai ɗauki ma ƙasar kwango suka tsawata ma ita wannan ƙungiya aka kira tarurruka a kigali na rwanda da birnin kampala inda ta kai da general nkunda a wato har rwanda ta kama shi wanda ya kawo na kasu ga kungiyar sosai ya rage mata karfi a wancan lokaci don haka hatta 'yan tawaye ba su son zaman majalisar ɗinkin duniya nan sun fi son ƙasashe su shigo inda za su iya sasanta rikicin sasanci kuma na hakika. Duk da akwai batun cewa akalla mutane sha tara sun riga mu gidan gaskiya cikin tsohon da jami'an wajen da zaman lafiya. Wato an asarar rarrafa kenan a wannan zanga-zanga kenan dokta. Eh kamar yadda na yi bayani abun bai taba kazancewa ba kamar wannan lokaci da ake ciki saboda an yi zanga-zanga ce gagaruma kuma ta kai ga jama'a sun kai majalisar ɗinkin duniya dinnan da jami'anta da sojojin da aka aje farmaki sosai a ta kai ga rasa rayuka din. To, Dokta wani mai magana da yayin majalisar ɗinkin duniya ya bayyana cewa ƙungiyar mai mai ce shiga cikin masu zanga-zanga a garin Butembo, wanda hakan ake kallo a matsayin abin da ya ƙara wa wato a wannan wuta kamar mai kenan za a ce? Eto, eh wannan yunkuri da su kungiyar 'yan tawaye na mai mai ya ƙara nuna ƙazancewar abin sosai a kusan ace shi ne ya sa har kusan wannan sati akwai ƙasar burundi ta riga ta tura a jami'an tsaronta wato sojoji a dan dan taimakawa saboda wannan farmaki da aka kai ya zama na ita majalisar ɗinkin duniya ba ta da wani karsashi yanzu da kuma kima da al'ummar ƙasar da har 'yan tawayen kansu don haka ƙasashen sun fara kai nasu sojojin na sa ido da hana rikice-rikicen da ke faruwa dokta a wannan kasa ta kongo an ce akwai sojojin musamman ɗinkin duniya kamar wato mutane sojoji kamar dubu takwas kuma an ce ya fi na ko'ina girma a duniya ba ganin kamar za su sadu saduda su dawo kan aikinsu su yadda suke a da yadda ya kamata eto eh a gaskiya ai kusan ita kasar congo ƙasa ce wadda majalisar ɗinkin duniya ba ta taɓa kai jami'an tsaro ko sojoji na haɗaka ba da kuma daɗewarsu a wata ƙasa kamar nan amma duk da haka wannan bata canza da zani ba saboda kawai ƙudurorin da ake ba su su je da shu a wannan ƙasa kusan aikin nasu yana da wani nakasu saboda tun asali ba a kai su don shimfiɗa zaman lafiya na haƙiƙa. to masu sauraro a nan ne kuma kawo ƙarshen shirin namu kashi na biyu na afirka a yau sai allah ya kai mu na gaba a yamakon dr jafar lawal dabai wani masanin siyasar ƙasa da ƙasa a kadunan najeriya da yake koyarwa a kwalejin kimiyya da fasaha a kadunan najeriya da muka neme shi don jin me yake faruwa a wannan ƙasa ni awal kunya da shirin na gabatar nake cewa sai wani jikon to da wannan shiri ne ma kawo ƙarshen dukkanin abubuwan da muke ɗauke da su a zangon shirin mu na wannan safiya ta talata to amma kafin mai ban kwana da ku baki ɗaya mu karkare sai hassan barka ya sake dawowa ya taso mana wasu daga cikin labaran da aka riga aka saurara tun daga farko Kasashen duniya da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa na kiran a kai zuciya nesa bayan ƙara tsunduma rikicin siyasa a Iraki. Amurka da Faransa da Majalisar Ɗinkin Duniya duk sun yi irin wannan kiran, tare da bayyana damuwa game da halin da ake ciki a Iraƙin. babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya buƙaci kai zuciya nesa tare da kiran dukkan ɓangarorin da su ɗauki matakan da suka dace domin kwatar da hankali game da dambarwar da aka shiga rahoton daga iraƙin dai na cewa mutane akalla goma sha biyar ne suka mutu lokacin da wani gungun masu ɗauke da makamai da ke biyayya ga babban mai faɗa a nan a iraki muktada al-sadar suka buɗe wuta a yankin nan na green zone da ke birnin bagadaza da kunshi manyan cibiyoyi na gwamnati da ofisoshin jakadanci na kasashen ƙetare tun dai aka kafa dokar hana fita tun daga yammacin jiya kasar dai ta iraki ta kara tsunduma cikin rikicin siyasa ne bayan da babban mai fada a jin muktada al-sadar ya sanar da janyewa gaba ɗaya daga harkokin siyasa a ƙasar shugaba ibrahim ra'isi na iran ya ce dawo da alaƙa tsakanin ƙasarsa da saudiya zai amfani sha'anin tsaro a yankin Ra'isi ya bayyana haka ne a wata ganawa da yi da ministan harkokin wajen Iraki Fuad Hussein da ke ziyara a birnin Tehran. Shugaban kasar ta Iran ya yaba da rawar da Iraki ke takawa a ci gaban yankin yana mai cewa matakan da Irakin ta dauka na inganta haɗin gwiwa tsakanin kasashen yankin ba tare da sanya baki na kasashen waje ba yana taimakawa gayan wajen ƙara ƙarfafa alaƙa a yankin. a ɗaya ɓangaren kuma da ya taɓo halin dambarwar da aka shiga a iraƙin shugaban ƙasar ta iran ya jaddada cewa tabbatar da tsaro da zaman lafiya a ƙasar zai kasance ne kawai ta hanyar tattaunawa tsakanin dukkanin ɓangarorin siyasa na ƙasar bisa tanadin tsarin mulki a nasa ɓangaren ministan harkokin wajen iraƙin fuad hussein ya yaba da irin goyon bayan da iran ke bawa ƙasarsa wajen samar da zaman lafiya da tsaro ba tare da kasewa ba yana mai cewa ƙasarsa za ta ci gaba da ƙoƙarin kyautata alaƙar iran da kuma saudiya to labaran duniyar na fito muku ne daga nan rediyo hausa voh daga birnin tehran hukumar zaɓe a ƙasar angola ta ayyana shugaba mai barin gado joao lorenzo a matsayin wanda ya lashe zaben shugabancin ƙasar hakan dai ya tabbatar da nasarar jam'iyya mai mulki a ƙasar ta mpla wanda zai baiwa shugaba lorenzo damar yin wani wa'adin mulki na biyu tuna dai shugaban kasar ya yi alkawarin tattaunawa da dukkan bangarorin siyasa na kasar da kuma hada kan 'yan kasa to madalla duka-duka ana nema kawo ƙarshen shirin namu baki daya sai idan allah mai kowa da komai kuma can an jima da rana za a ji mu dauke da wani shirin to amma kafin wani lokaci amarin dukkan waɗanda aka je muryoyin su tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa musamman ma hassan barka wanda ya gabatar da cikakkun labaran duniya ni dan jagoranci ragamar gabatar muku da shirin na tsawon sa'a guda nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya